نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yau muna lahadi sha hudu ga watan ramadan izinan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara arba'in. sa'annan muna sha tara kenan ku ga watan uh, may ya 2019 idan mu bajiya muna cikin tafsirin sosai bakara mun tsaya kan aya ta 225 ne mu haka ne za mu tashi aya ta 226 da fata abubuwan da za mu faɗi don da za mu saurara Allah sa su amfani mu duniya da lahira bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم بعد الله سبحانه وتعالى yi magana akan rantsuwa wala ta ji la'imanikum kuma ya zo daga baya ya ce akwai inda ba a kama bacin da laifi layu a haifukun Allah lagoyi fi yanzu Allah zai cirata da bayani akan rantsuwan da ake ana cutar da mata rantsuwa ce amma ta cutar da mata ne Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim waɗanda suka rantse cewa ba za su kusanci matayensu ba suna da tarabbusu arba'ati ashhurin dako da saurare na wata hudu fa'in fa'u in sun dawo ga matayen suna saduwa da su fa inna allaha lalle allah ghafur mai gafara ne rahimu mai jin kai ne jama'a wannan aya ita ce ke tabbatar da ila'i a shari'a abinda ake cewa ila'i abdullahi dan abbasin allah ya yarda da shi ya ce a cikin jahiliya aka ce jahiliya mai ake nufi kafin zuwa na Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce jahiliyatul ula na ai ai jahiliya kala kala ce jahiliyatul ula akwai ta akwai jahiliyatul mu'assara jahiliya ta zamani an gane ba ana cewa na cin modern age ba ko ah, shekarun ci gaba a rayuwa amma nan ma akwai jahiliyar don asalin abin da ake nufi da jahiliya tsarin da babu Allah ya ce annabi ya ce kun da karatun kada ka doka domin masu ayar ke sace during the jahiliya period so ɗalibi a makaranta sai doka ke the period has gone ko gani ba an wuce wannan a ce jahiliya era eh akwai wannan jahiliya kafin zuma na Allah sallallahu alaihi wasallam amma shari'a mata sun za a yi watan nan gaba shi za a ke cewa a ah, menene a suratul azabi wa na fi buyutikunna tabarrujul jahiliyatul ula domin qur'ani ya san za a jahiliya can gaba kuma domin duk tsarin da babu Allah ciki babu annabi cikin sunansa jahiliya shi yasa zaka ji ma'ida shi cewa hafa kuma jahiliyatu yabgun wa man asara min Allah menene hukman liqaumin yuqinun oh mutane hukuncin jahiliya suke so ne wanda babu Allah ya ce babu annabi ya ce so abdullahi abbas ya ce kafin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum in suka samu sabani da matarsa an gane sai ya rantsa da Allah ba zai kusance ta ba tsawon shekara biyu shekara na shekara biyu kabarin tambaye ku wanda ya rantse ba zai kusanci matarsa ba tsawon shekara biyu ko shekara ɗaya Na na'am ita ba na'am wa fi ji a cikinsu wanda ya ce ita ta biji a jiki mai dalilin shi wanda ya ce shi ya fi ji a jiki wani mai dalilinsa ita ko don me domin ita ba ta da wani wanda za ta iya samu ta in ba shi ba shi ba zai yi mai? zai yi samun rukunin da ina da ko. yawwa wanda shi ne karatun ai karshen ta baya ta kaɗai ce matar shi ba ko? in yi ce ba zai sadu da ita shekara ɗaya ko shekara biyu An sai jejin sauran matan kaga ita za ta fi jin wahala kenan an gane karatun in ma ta kada ce matar shi tunda cin jahiliya ake ba tsoron Allah ke akwai ba zai zuwa can ya je ta ya ta sharawa abin shi an gane so yana cikin cutar wadda ake wa mata kafin zo musulunci to da Allah ya san zo mu zo na zo mu saba Allah bai hana mutum ya rantsa ba zai kusaci matar shi din ba amma sai kwata wa mace yancin ta an gane domin shi sai ce ma lillazina yu'luna min nisa'ihim waɗanda suke rantsuwa ba za su sadu da matansu ba an gane karatun sun yi haramun sai Allah ce a tarabbusu arba'ati ashhurin mun ba su wata hudu maimakon da wata nage shekara da shekara biyu sai Allah ce to an baka dama amma kada ka wuce wata hudu me yasa Allah ya ce ya ba da dama mutum ya rantsa ya ce ba zai sadu da iyalin nasu ba domin ai wata matar in ba haka din aka yi mata ba ba za ta biyu ba an gane karatun? da Allah ce fa'izu hunna kuma masu wa'azi to wata idan ka ja aya ka ja hadisi sai ta ce Allahu akbar Allah cikin malin Jafar wato kage zgilinci ne an gane sai Allah ce to in sun san wata ba sun wata wahajiruhunna fil mabaji to a yi kwanciya da ita kaga wannan ya shigo cin wahajiruhunna fil mabaji abin da ke nuna sha ba haramun bane ba hadithi ya tabbata sayar buhari da sayar muslim daga aisha ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'i shaharan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsai ba zai sadu da matansa ba hatsan wata guda ashe ba haramun bane ba tun daga manzo Allah yayi fa nazala li 29 da aka yi kwana ashirin da tara sai ya dawo gida barin ginin ya yi kuma masallaci kwana ashirin da tara sai ya dawo gida ashirin da tara ɗin to don mace mace ce aisha ta fi kowa wahala rashin kasance manna labe gida kwana ashirin da tara. amma yana dawowa sun sha ya rasulullah ai talatin kace za ka yi wata ɗaya kace za ka yi me da a yau an gane nan kada a saurin ba da kai nan sai mun lalace a shaharu tis'un wa shirun. ai wata dan kwana ashirin tara ne dama in kin ga talatin na dare ne so me mahallu shayin manzo Allah da kansa ya jajiki daga matansa dan ya ladabtar da su me ya faru tsakanin shi da su har yi masa wannan sun buƙace shi ne ya ƙara masu ciyar wadda yake ciyar da su kuma bai da hali sun san bai da hali suka taru suka mai kuri ya rasulullah za ka ma ce kaman gidanka annabin Allah wanda duk duniya da lahira ba kaman ka a ce kaza kaza kaza ai da ma kaza kaza ne kuma sun san babu ka san mace ƙaramin aikinta ne ku gama labarin talauci da ta yanzu nan da kai da ita ku gama labarin yadda gari ke ciki ah, amma na gaba ta shi da gida za a samu dubu biyar ko ta ɓaro ma hidimar dubu goma yanzu na ba ku gama labari da ita ba ka gaya mata wajenka da cikinka kada ya dame ka halinsu ne aka ka halishe su in ta ma haka nan sai Allahu akbar Allah ya gaskiya fata manzo Allah ba sun mai haka da wai ba yanzu muka ga labari da ke ba cewa ko kan ina ba da dubu biyu ato na sani amma to to ba dole ya magana ba haka zata ce so mutum ya rantse ba zai kusanci iyalinsa ba don ta masa laifi wannan ba laifi bane ba a shari'ance sai dai ba a san zangon ya zamanto mai menene mai tsawo in ba laifi to wannan cutarwa ce ba ya daga cutar da ita ba amma akwai laifi an yi ƙoƙarin ta gyara ba ta gyara ba kasan duk da nisan tattaunukwanciyar ma akwai wadda ko da an yi haka nan ba za ta biyu ba bayan kai wa'azi ta kabbara kan ya zance domin kwanciya kamar sati daya sai ta dinga ce ma <laughs> Allahu akbar wallahi ai ni na ma bijin dadin bacin nan mutum ya juya nan ya juya nan shi kadai hankali kwance don ta baka haushi ga ba ba ta cin zawa kenan to wannan shi qur'ani ce fadri buhunna to wannan jaka ce Allah ce ku buge su da Allah ce a buge su jama'a da ƙarfin murya nake faɗi Allah ce a buge su domin masu ‘yancin mata sun ce wai in ka buge ta ta buge ka aka zaka ce yayi wai in ka buge ta ta buge ka to ni na kai inda Allah ce ka buge ta to masu ‘yancin mata na duniya kuna jin ma rediyo ku gaya mana inda Allah ce ta buge ka akwai? na? har wata shiƙiya na ji tana cewa ai Allah ya ce annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzun bil uzun wasu menene sin wajen ruwan kisas eh? saboda ka ta ayata ke nan cewa an kan buge ta ta buge ka da kunne na ji wannan wata wadda ta sai da lahirarta don duniya to kariya ne ƙwar'ani bai faɗi wannan ba da aka ce namiji ya buge ta ai nan da aka turo ya yi bayani filla-filla ya ce jarban gaira mubarra bugu ho ba wai na kasan ya ƙarfi ba kai mata nushi irin na shago ko ɗan dunawa an gane a wannan zakarinka da namiji za ku yi wannan Allah ce ba bugu wanda zai fidda jini ba ko ya fasa jiki ba ko ya karya gaba ba a bugu ne na ban tsoro irin matan da sai ka ɗauki bakin menene babu da eh, ka suke mata haka piu piu matan da kenan sai ta gudu amma ne yanzu in ka roki bakin riga na fiyo ba sai da za ka kalli ka ba sai ina jin it's better ka ga psychiatric doctor it seems you have mental problem so kowane zamani shari'a na daidai da shi a yanzu hanyar zube bai halitta ya bugu na kare gaba ko fasa jiki amma a bugu da wanda za a dan ba da tsoro an gano nan karatu to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce tarabbusu arba'at menene shahur an yadda ka ya ba wata hudu me yasa Allah bai yadda wuce wata hudu ba domin Allah shi ya halici matan ya san yadda suke sai na Umar Allah ya dada shi kun san daddare yakan fita shin garin madina yana zagayawa yakan yi badda bami zai shiga wadda ba a sashi da ita ba don ya je ji mai talakawa suke ciki kada Allah tambaye shi gobe al-giyama kamar yadda mu ma shigo mu suke yi to ran nan ya je yana zagaye a Madina sai bi kusa da gidan wata mata sai ji ta kada cikin dare tana baituttuka baitoci na waƙe wadda take kai can mijinta baya nan take cewa ba don tsoron Allah ba da gadon nan yau sai an girgiza shi me take nufi da sai ta samu wanda zai kwanta da ita sai amma ya jaɗa na bai cikin hankali zai tashi da gari ya waye sai aika a jiya kirawo mata a gidanta ce baiwa Allah ta ce na'am ina mijinki ta ce a ah, ka tura shi yaƙi yana cin sojojin da ka tura yaƙi ina cin sojojin da tura yaƙi eh. to ke haƙuri ke haƙuri sai aka sallame ta sai sa ka kira manyan mata a madina tsofaffi da wanda suka san zamanin sosai haddadi ya sa hafsa ce ya ku taron mata hmm. wani lokaci mace za ta iya ɗauka mai aure ta iya jurewa mijinta bai kusance ta ba suka ce za ta iya wata biyu ba matsala in ta kai wata uku za ta takura in ta kai wata hudu bala'i ya fada mata ma'ana daga wata hudu ba ta yi kara kenan to sana wadda jin wannan kaga yi wannan ne domin ƙwararra ce fasa al'adar dhikri mata sun san mata yawansu sai ya ba da umarni daga yau duk sojan da aka tura shi yaƙi to kada ya wuce wata hudu a dawo da shi a kai wani an gane karasun? to yana kai mai zuwa neman kudi abuja da za ka je kai wata tara baka dawo ba wani ma an ce man Legas yake zuwa neman kudi amma in sha Allah sai shekara biyu shekara uku bai dawo ba kuma mata shi na nan sai aka ce mawai matan tana bin maza na shi <laughs> up ai kuma ci sa ba ta bin aljanu wani zai ce ai ina tura masu kudi <laughs> ina aka da kudi muna waya a'a malam musa karatun ya yi gidan babanta ba kudi ne ba waya to ya aka rabota da can kawo ta wajenka eh ba kudi ba kai ake bukata so duk wanda ya je neman kudi ko neman wacce ya ce ba je ka tabbata ba ka ta hudu ka dawo gida mafi yawa kenan ka dawo gida in ba haka ba ka sabi Allah to idan mutum kuma ya nemi sama da wata hudu a rantsuwar da ya ce ba zai kusanci iyalinsa ba to duk da aka dai tarabbus ta ashur wata hudu aka ba shi dama idan wata hudun ya fa in fa'u in sun dawo wa iyalin nasu to fa na allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne abinda aka yaba Allah ya yafe ya kama ganin yafewa ne don bai san a kai garbuwa ba abin da Allah ke ƙi kamar rabuwa a wani jama'a wanda kuma shi kuka bida hana yanzu ko? balle wani al'ummata mu wanda zai ce na taba auren wata mata nan wajajen karisau ‘ya'yanmu biyar da ita ka ce na suke yanzu ta ta yi da su bayan nan ma mun je cin kasuwar da wanau nan ma na wari wata mata shekarar mu barin gani mun shekara biyu da wata bakwai tare ita masu gida yi kama mai lissafi kamar da kasa mutum na sayan raguna yana yankawa an mai da aure abin wasa to Allah ya ce idan mutum ya ranzu bai zai kusanci matarsa ba idan an ba shi wata hudu kashin fa in ya dawo fa'a ma'ana fa'a dawowa an gane karatu fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah hatta dawo ga umarnin Allah to fa inna Allah ghafurun Allah ya gafara rahimun mai jin kai ne da ya ba da yadda za a yi kada auren ya mutu wa in azamu talaka in ko ya ki dawowa bayan wata hudu ya shiga da aikin da aka sa shi ah. yóò bá Ba wọ́n fásáké to lalle ya nufi saki kenan shine wa na azamu talaka in ya kudurci sakinta to ya sani fa fa inna Allaha sami'un Allah mai ji ne alimu ko masani ne an gane karatun ma'ana idan kai wata hudu baka dawo da saduwa da ita ba to tana da dama ta kai ka wajen alkali idan ba kai wata hudu ba ba ta da daman ta kai ka wajen alkali ku gane karatun domin Allah ne baka wannan damar amma wata hudu na cika sai baka dawo gare ta ba to tana da dama ta kai karan alkali alkali sai sa kira ka eh malam wane ya ce na'am mata kai akai to lahi halo ta ta ce wata hudu kenan ba chas ba as <laughs> eh to ai ka bata mare zai ce to to shikenan ya hakuri je ka zuwa sati mai zuwa ku dawo ku ban bayanin yadda akai a gane karatun zuwa sati mai zuwa aka dawo alkali ce malama ta ce namu ya aka yi ta ce ana nan dai kai aka yi eto eh, ai na ta shawarwari ne sai ce to sakata da yanzu za a wuce ƙa'idan Allah subhanahu tara. sakata ba ta yi juriya fi da wannan to idan ya sake ta masha Allah in bai sake ta ba alkali Allah ya ba shi dama saka mai ita kanan duk duniya ba mai saka ma mataka zai alkali ko babanka bai saka mataka zai da iya ma aure babanka ba amma sakin mataka ba ta zukuwa sai kai sai dai alkali to sai ma ita kuma in ka kuskura alkali saka ma mata ka bani ka san dalili ai duk matar da alƙali ya sakan ma ba ka iya mai data in ko kai ka saki da kanka tana cikin idda kana iya mai data yi to amma in dai kabar alƙali shi ya sake ta ba ka da ikon ka sake ta ne za ka mai data sai dai ka bari ta gama idda ka je sabon nema da kai da su malam wani ba fa da kai ba ku je kowa zai gyara wasan shi in Allah sai aka samu wanda fi ka iya gyaran wasa ya binge ka ya dauke ka in kuma unguri ta koma gidanta na zamiya masha Allah amma sai an yi sabon neman aure sabon sadaki sabon daura aure an gane karatun Allah ya kare mu da kayansa to kenan ashe sai muga cewa nan wurin musulunci ya kwata wa mace yancin ne da za a iya shekara ne shekara biyu ma ba a tanka ta ba to amma yanzu ba a yi sa wuce wata hudu ba ƙarƙashin wannan ayar ne malamai suka fi da hukunci cewa kenan wajibi ne farilla ne in dai lafiya lafiya aƙalla aƙalla ka sadu da mata ka sadu a wata hudu in dai lafiya lafiya don da ba dole ba ne ba allah ba zai ci a sake da bayan wata hudu ba in fa lafiya lafiya in baka lafiya kuma kaga wannan larura ce allah ya sani ita ma kuma ta sani an gane karatun allah kare mu da karensa to a ƙa'idar shari'a rantsuwar da ke tabbatar da ila'i shine rantsuwar da aka yi da allah idan ka ce wallahi ba zan ƙara kwanciya da ke ba in sha Allah nan da wata ɗaya ilayi bai tabbata ba domin insha Allah ya soke wallahi dan yi. to kaga idan bata san shari'a ba hankalinta sai tashi sai ta ta kuka sai ka ladata da ida ai sai da ya rantsu da alqur'ani yace ba zai sha ai na ce insha Allah to wannan ba matsala ba kai ilahi ba kuma ba fara. amma idan ka rantse da wani wanda ba Allah ba wanda kuma haramun ne ba a rantsa da ba Allah ba ce ba za a ƙara kusantar ta ba a lokaci kaza to baka da banga kai ba wani magana ilayya na wani da mutum ya nan ba zai kusanci matar shi nan da wata biyu ba bayan sati biyu sai ya matsu <laughs> to yanzu ya zai na'am sai karya a ratsa ko ya yi mai sai ka fara an gari karatun sai ka fara kaga shi ya jiyo Allah ya sauwaye sa ka yi amana ji an fusihin ce wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna bi anfusihinna sukan zona da kawunansu falafafa ƙurro jini uku ko ko uku wala ya hillu lahunna ba shi halatta gare su an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'min na billahi wal yawmil akhir in dai sun imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik su suke da yanci na mayar da su a cikin wannan in aradu islaha idan suna nufin gyara da yayin zamantakewa mai kyau walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf mata suna da irin haƙoƙi akan mazajen su irin wanda mazajen ma ke da shi a kansu da kyautatawa kaga wannan jimla kalai ta ci ubar duwar convention da matan duniya da ke yi mun je beijing convention mun je sai da article duk surutun banza da yakin banza ga Allah nan walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf matan ku suna da haƙi kamar yadda kuke da haƙi a kansu da kyautatawa to me kwake nema walil rijali alayhinna daraja amma fa ko su yadda ko kada Allah ya sa su yadda maza suke da daraja a kansu in ji wa mahalicinsu mahalicin mazar in baki yadda ba saki nemi wanda ya halice ki ba allan ba wallahu azizun Allah shine mabuwaye gagar misali hakim kuma shine mai hikima jama'a saki halal ne a musulunci halal ne me yasa Allah ya halatta saki domin kada a cutar da wani cikin ma'auratan guda biyu akwai inda in ba a yi saki ba to wani zai cutu to amma a ƙa'idar shari'a fa saki na da ƙa'idoji ba wai haka nan ba ne ba da ka ce ta kai ruwa bayi ba ta kai to na zage kai garmaho wannan shi ne sauna kira shashasha in kaga sakare ku taho tare in banda sauna auren da ka nema shekara da shekaru ka kashe kuɗi masu yawan gaske wajen yinsa ka kashe kuɗi wajen riƙe ta ka bari cikin minti biyu ka kashe auren ka da kanka a ah, ta bata man rai ne a ah? to kai baka bata wani rai kai baka bata mata rai kai wata ran ma bisa kuskure mahaifiyarka ma za ka bata mata rai ko ba karamin mani ba to yaushe mahaifiyarka ta taba sakinka cewa to shi ke na ka bata mara je ka na sage ka ai wanda suka fi kusa a duniya gaba daya ba kama haƙori da harshe amma wataran ba shiri ba niyya sai haƙoran sai su dutse harshen ko kai mai su ba a yi shawara da kai ba ba shawara da kai toron da haƙora suka datse harshe kana jin zafi ko baka jin zafi to cikin biyun wanne kake ce ya ka jefa ba ku ɗaya ya kake to mata mata a gudu yake da su da mahaifinka bai haƙuri da mahaifinka ba da mahaifinka ba awa ni riba yan wani matar da bari ba ni riba to in ka sake ta kasan yan wadda za ka ɗauko? gaskiya ne ba bai sani ba sauraka jama'a shari'a ta yi da ya saki amma ba a saki sai abu ya kai ولا الضالين ba ƙarshen karatu yi ba? so sanayi ake suke musulunci amma kanan kawai malam kame da saki aure abin wasa sabon Allah ne to kuma yanzu a yi saki akwai ƙa'ida na farko dai sunna shine saki da yake yi ko mai taimakuwa ba a saki biyu da wulada abinda mace za ta ema mafi muni ta zagi uwarka kakwan da fi wannan muni to ko shi ne ta yi saki da za ka yi don me abinda saki uku ke yi saki da mana yi na farko kenan kada sanya wuce wulada na biyu ba a sakin mace tana cikin jinin haila ko da ta da da innaka da babanka da kakanka duk ta zage su to inda tana haila to ta shafa ma haila haramu ne ka sai ta wannan lokacin an gari karatun sai dai ka yi haƙuri in ta gama haila kuna ji da kyau wannan ba doka ne fa daga Allah jama'a sai ta gama haila ta yi wanka baka sadu da ita ba tukun sai ka sake ta idan ta gama haila ta yi wanka ka sadu da ita ko da so ɗaya ne haramun ne kuma yanzu ka sake ta sai dai kuma ka jira ta yi wani jinin tukun kuna karatu ba a saki a haila ko da ba ta haila ya kare ka kwanta da ita ba a saki wannan shi ne sunna an fashe wannan karatu to kuma ba a saki a shari'ance farkon tafsiri na ce muku namiji idan shi ya ɓaci yana shawara da wa eh da hankalin shi ita mace ki shawara da zuciyarta to idan ka ya ɓaci kada ki shawara da zuciyarka an gane karatu Don malam ba shi ce idan rai ya ɓaci to kada hankali ya ɓace an gane karatu ko mai taima ka zona ka shawarta da hankalinka in akwai abokanka ko iyayenka ka shawarce su in akwai malaminka ma ka je ka shawarce shi domin wata matsala da za ka ɗauko kana rawan jiki za ka sake ta a kan shi to shi malamin da kan shi yana da linkin ba linkin wannan gidan shi kuma sakin ba wani ya taba kawo karar matashin sai da umar ya taho a fajajen malam yana ta huci yana za a kuwa gidan sai tare shi masu da umar ana yakin bazar ana yakin bazar a gidan nan shi abu ta shi ma abin ko'ina ne ba sai koma sai koma wani zai shi ha malam ka san mata ba yi shiru ya ba san mata ba shekaru na nawa kake zama ne ta ce masu mata ba yanzu a shekarun nan masu mata ba ba san su ba har mutu giyar kuma gidan da ake da mata na taso an gani su a gana ɗauki darasi sai na yaro kuma ni ma yanzu mata ke gare ni kuma da dala zan kara eh insha Allah Allah sa yadda so kaga nake baka hakuri na sa abin da ke ciki shari'a ce ta baka hakuri domin su mata abokan rayuwa ne ruwa abokin aiki an kare karatu in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau jira ya kyau to idan ta aka tashi sakin a sake da shari'a ta ce kuma haramun ne ka sake ta ce yake gidanku a a dole ta zuna ta inda a gidanka shi ne za karanta yanzu wal matan da aka saka ya na sukan zauna kamar yana baka labari ne amma umarni ne a ƙa'idar larabci kuma idan umarni zo a sigar labari ya fi ƙarfi haka ƙa'idar larabcin yayi idan umarni ya zo a sigar labari to ya fi karfi kamar da ya ce ne walwali za tu na a wala da hunna haule ni kamile ne kamar yana baka labari ne ya yi mata masu haihuwa sukan shayar da 'ya'yansu shekara biyu cikaku ku a ba labari ke baka ba ƙarfafa umarnin ne to gara wancan umarnin na musabanci ne wannan ko na wajibci ne mata da aka saka su zauna bi an hinna da kawunansu a gidajen aurensu ka san kana neman shigartaka ka zo ƙasa Hausa mace kaman jira take a gida ana ba ta rasar cewa yawa shi kenan adama wanda ke jira kenan karrar sai ta sauki a fati ta doko kwalla ta doko waye ta takama duk su ta da kaya sai ta tattara sai kana bai kanta ina za ki baiwa Allah wannan fitar naki haramun ne dole ki zaya ki idda gidan a an yi manar da gidan ubana eh wanda ya halicci uban naki halicce ki ko to shi shi karki gidan uban naki in kuma kin je wallah wuta shi na shana jaranki zama ki shi kuma dole da ci da sha da tufata da komai ya ci bari yi a ba na sake ta to ba ka sake ta in ka ja shi mai zata mara to Allah ce su zauna salasa ta ƙoro jini uku ko matsarki uku to ne za mu ɗauka ciki ƙoro jami ne na mai na ƙaro sukan ce a ƙara'atul mar'a idan tana jini sukan ce a ƙara'atul mar'a in ta samu tsarki daga jini kalmar cikin zawatul azzad a lugga ɗaliban lugga sun cewa akwai kalmomi masu ba da ma'anoni masu kishiyar ta juna sun da zawatul azzad to wannan shi yasa malaman kufa suka ce ina ka saki mace to ta quru jini uku za ta tana idda an gani jini suka ɗauka su in ta jini ɗaya ta yi tsarki ta yi jini biyu an gani ta yi tsarki ta yi na uku ta gama ta gama idda wannan ya dace da zancen sai na umar da abdullahi ɗan mas'ud da sayin na ali da abu musa ashari mun yi sabon manna allah cewa mace tana idda ne da jini malamai hijaz ina ne hijaz na'am malam ya ce yankin larba shi ne hijaz na'am a ah, kacin da magana zuwa cewa ka yi yankin larabawa dacin yanzu k'a ce saudiya saudiya daban yankin larabawa daban wanne ne hijaz a ciki jaziratul arab shine yankin laraba ga gida amma aka ce ma hijaz a ilmance ana nufin wajajen makka wajajen madina zuba babin ilimi to malaman hijaz su kuma suka ce salatul qurru tsarki uku ne ba jini uku ba su kuma ganin su sai yayi daidai da maganar Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai ibn sabit sai sadan manzon Allah cewa mace tana idda ne da menene da tsarki uku to me bambancin su bambancin su shine <clears throat> ina ka ce salatu qurru jini uku ne idan ka sake ta yanzu idan ta yi jini daya an gane ta yi wanka to ana nan dai tana iddata in ta ƙara jini na biyu ta yi wanka ana nan dai tana iddata kana da iko ka bai ta? in ta jini na uku tana cikin jini na uku ma ba ta kare ba kana da ikon kamar da ta amma tana gama jini na uku to kudinka ya bi ruwa a wadda ta shaiki yana ka ce jini shi ne menene shi ne in ku an lokaci a tsarki ne dama ba ka sake tana da tsarki bane ba to daya an gani wanda tsarkin da ke ciki da yake na. to idan ta yi jini ɗaya sai ta yi tsarki ko an samu tsarki biyu kenan in ta yi jini na biyu to an samu tsarki na a ba tsarki uku ba tana nan dai a nawa lokacin da ka sake ta tana tsarki na ɗaya da ta yi jini ta yi tsarki yanzu tsarki biyu in ta ƙara jini sai ta yi tsarki yanzu tsarki na kenan uku kenan amma jini na jini biyu to a wannan tsarkin na uku in kana yi mai data amma ka bari jinin na uku ya zo kudinka ya bi ruwa a gada bambancin lissafi da tsarki da kuma lissafi da jini lissafi da jini sai ai jini su uku amma lissafi da tsarki jini biyu za a yi a matsarki uku to Allah ya gawa ta malaman wa Najeriya Allah ya ganzu rahama sai suka ɗaukan mana na jini ɗin a ya bi daɗi jama'a Allah ya bi daɗi ni ma nan nage na jinin ya fi tsawo shi ne salasa da menene ruwa kenan to wala ya hillu lahunna bai halatta ga su matan da aka saka kama wuce wannan hukuncin jini uku fa na macin da aka sake ta ne lami lafiya ba ciki ba kaza ba kaza ita mai ciki in ka sake ta ba gani jini bane ba wa ulatul adalhunna an yad'ana hamlahunna ita mai ciki idda ta din da cikin ta in ka sake ta da safe ta haihu da azar kullun ka yabi ruwa aure ya tashi sai ka biya sabon sadaki kai yanzu ma ka sake ta za ana Allah za ki raba garba sai ta haihu shikenan ka kajiyo in ko tana da ciki wata ɗaya ne ka sake ta to ta cika da ta cika ta cika da gidanka kenan sai ran da ta haihu bayan wata tara da kwana tara an gani karatu me kenan na biyu matar da ka aure ta baka sadu da ita baka sake ta ita ma ba da jini take idda ba يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء مني من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها سورة الأحزاب in kun saki mata tun ba ku sadu da su ba an dora ma aure da ita an kawo ta ko da kawo ta kaddara ta saran nan an kira ka interview Lagos ko Abuja ta wannan kaddara kuma rigima ce ka dole kana neman aiki ran da ka dora ma aure za ka kawo amarya da yamma sai aka kira ka daga abuja chato wannan aikin da za a ɗauke ka nnpc ka tawo yanzu na abuja za ka za ka wani abuja ka aka dole ka ci abuja eh amarya an dawa gaisa to shi kenan kaji abujanka ji kayan tabiu kana dawowa kana shigowa kana shigowa sai ta tsitsi ne ba sai me sarwe ba abin da ke da ita ma kyau da kuma ka kama tsine ba. to sai ka sake ta to nan fa malakun alaihi ne mai iddacin ta nan ba magana idda dan baka riga ka sadu da ita ba ba idda sai ta kwashi kayanta ta ta gidansu haka kuma macen da ainihin bata fara jini ba yana auren da ake da hmm. ka da ana auren mace tun ba ta fara jini ba sai ta karasa wayo a gidanka ya za ba yi kwana yi na sai da kawai hu a kawai hu eh a ba a kawai hu amma a gari ma nan ka ɗauko shekara ashirin ma ka kare balle ka ɗauko ta mara wayo ta tama shirme to sai ka ɗauko ta ba ta fara jini ba sai ka sake ta an gane karatun to ita kuma ko da ka kwanta da ita ai ba jinin balle ta na jini to me za ta yi salasat ashhur kan gane wata uku za ta yi tana tana idda da ita da wadda ta riga ta tsuguwa ta daina jini wallahi yasna menene min al-mahiri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashur wallahi lam yahidna da wanda sun daina haila da wanda ba su fara ba idda su wata uku ne amma masu haila idda su jini uku mai ciki idda ta haihuwa an gari karatu sai Allah ce wala yahillu lahunna bai halatta ga su matan da aka saka an yaktumna su ɓoye ma khalaqallahu fi arhamihinna abinda Allah ya halitta a mahaifansu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun imani da Allah da ranan ƙarshe me ake nufi a nan idan miji ya sake ta tana da ciki bai halatta ta boye mai ta ce ba ta da ciki domin idan ta boye mai ta ce da cikin shi bar gida can kaga ta kai musu ɗin da ba nasu ba kenan ko ba kana mane ba kuma ta raba wa shi yaron da danginsa na asali ta raba shi da cin gadon uban shi shigintaka mata kala kala ke akwai Allah da ya ce su ya san akwai shigintaka shi sa faɗi wannan ka'idar kada ta ɓoye cin da ke gare ta wata za ta ɓoye ta ce ba ta ciki ne don kada ta yi idda mai tsawo yi da cikin wata ɗaya ne ko wata biyu sai da shi a ne tas nake ba wani ciki to in ta ɓoye ba ta imani da Allah da ranar ƙarshewa don sa Allah zai da ta gobe algiya ba haka nan ma kalakar lafi arhamihin na jinin haila ba daga mahaifa ki bidowa ba shi ba to kada mace ta boye jininta mijinta ya sake ta ta gama jini uku ta ce daya ta yi don ba ta son tafiya to yanzu ta yi wannan yanzu ta cuta domin bawan Allah zai ci gaba da ciyar da tana wahala na ciyar da ta idan mutum na shan haram domin bai halatta ciyar da ta ba mata shi take wa an gane sai da shi ta hanyar zo jini da ta yi kuma ta yi uku to ba ta imani da Allah da ranar karshe wa kuma ba mamaki ya maida ta cikin wannan don shi ya ɗauka ba ta yi jini ukun ba sai su koma suna zana ita kuma wadda tana ya kuma ba ta gama jinin ba ta ce ta gama duk wannan iskacin ba tana yi jini dai ta yi zirshi a ta yi uku an gane don dai ta samu ta je ta auri saurayinta na da an gane karatun to idan ta yi wani mata imani da Allah da ran ƙarshe ba domin ko ta aure shi yanzu babu auren zaman zanda su dinga yi to ayan zanda suka yi wa cikin al'umma kuma jama'a ina ina zama lafiya ba zama lafiya to kun ji mata kada ku ɓoye abin da ya shafi idda don mutanen mu suna kusa da rigima da an ji an saki wata ko gane ba ta zo gidan sai mutum ya kama rawan jiki hmm. mm, wai ta gama idda ko ta gama ba to kai sa ta ne me naka san banda ne na mutanenmu san banda in ba haka ba da wuya ga zai auri ba zuwa rami a biyar ko shidda da wuya sai dai auri mai ɗaɗa ko biyu sai dinga cewa sakin wawa to i da sa karatun lokawa lokama ka shi tun da shi wawa ne ya saki amma mawakaci ne saka ɗauka to irin wannan kan sa mutane su yi aure cikin idda kawai da ya ganta zai zai ah, zai ana gama kuma ta gama ba ƙarya take kuma duk auren da aka yi a cikin idda babu shi zana ake yi to kuma ba wanda shari'a ya ce a yi maganar an shi maganar sajin maganar idda sai ta matar da kanta abin ta wani da shi za a yi kin gama jini uku ta ce na gama da shi za a yi a ban gama ba da shi da aiki shi za ka ce ta ji tsoron Allah inda ta imani da Allah da ranar karshe. kada ta balulluba don sai ta haɗa husuma a cikin nasaba a cikin dangantaka me yasa shari'a ce wata jini uku ne so ake a gane akwai ciki ko ba ciki don kada a ɗauki cikin wannan gidan ila gwamna za a haifa an gane a kai wani gidan can su can aji a babban gwamnan nan ku ci ah. an muku cikin talauci alhalin kuma ga gwamnatin naku ne a gari karatun wani shi ne dalili don allah bai sa a da nasaba domin nasaba abu ne mai mummunci gaske a rayuwar dan adam allah ka samu dace sai allah ce mai menene wa tuhunna. mazajen matayen a haƙƙo da raddihin na fi zalika su ne suke da dama da ‘yanci su mai da mata su suna idda ba mai iya mai dama ita sai kai amma ba a yadda ka mai da ta ba sai mai in aradu islahan sai idan kana nufin gyara za a yi ba ka mai da ta ba don ka ci wata mutunci kana wulakanta ta in ka wannan kai haram an gane karatun za ka maida ta ne da niyyar cewa to za a gina sabon babi na zama ba tashi hankali to kuma wa din a da shari'a yadda ka ce ka sake ta aka zaga wata cewa na maida ki ko kuma ka sadu da ita tana idda kan zaka jawo ta a ah, ya kai kashe ya kai a a <laughs> ah, ah, eh, eh, eh. <laughs> <laughs> to ka <laughs> kana kwanciya da ita ka bai da ta ta mai du amma in ba kwanciya kai da ita ba ila karin rungume ta ne ko ka mace ta a baka mai da ta mutum baka mai da ta ba sai kwanciyar ne ke zama tuwa mai dawa an fahimci wannan karatu kina kuma ita shari'a aka ce ta zauna ta inda a gidanka ta dinga cin kwalliya domin kanka ya ya caji Ta sai kwalliya ne wadda take tana budurwa ta zo ta gita gaban ka ce kai <laughs> eh yadda eh, ta asaba ne ce kai baba <laughs> eh kai baba shi za Allah ce menene la'allallah yudisu ba da zalika me farkonta la tadri la'allallah yudisu ba da zalika amra in ji sarar talak Allah ce ce a maka yasu za su idda a gidajenku don baka sa dalar zai kawo daga bayan nan ba yadda na can ba ta da tsofta ne yasa kake kasake ta don sai da dinka cabalo tana fesa tarare ta sa ya shado ta sa lips ne ne yawa da jambaki ma da jihanci duk ta yi kasai ta mace idan babu ado to akwai matsala akwai matsala a wamin man yunasha wa fil wa fil mubin Allah ce mun halicce su ne cikin kawa da ado dole sai ana manne manne ana rataye rataye Allah shafe shafe eh, in ba ka ba akwai matsala Eh, shi namiji ne shi kyawunsa is natural is natural ba sai ya sha hoda ba ba sai ya sa kwalli ba da ganin kace raka kallon ingila da aka gaba hular shi ya dora sai a tafi amma mace dole ne tana da standing mirror tana da eh, ɗan ƙaramin eh, mirror a cikin jakarta tana da abin nan haka ma matan zamani suke san kan garin ma in ta ɗan je unguwa ka nan ƙura ɗan abin nan ta sai ta samu ta ɗaya alwala ka nan ta ɗan wanke wanke kuma sai ta koma jikin mirror kuma ta ɗauko akwai jin baki da bacin jakar akwai fauda ta ɗan kakkaɓe ta ɗan shashara ka nan a ƙara saitawa ko Allah ya kama ka <laughs> Eh? Allah kawai kawai shige ke ba? ka zai ji duka aka ni gada shi Allah ya sauwage to jama'a za mu za a nan ba za mu iya da sa'ayar ba dan akwai karatu da na ce muku ya fi do taron da ake a duniyar nan wallah wannan misalin da zai alaihi bil ma'ruf to za a bace kolin karatu nan wannan ne eh bace kolin karatu za a yi nan wannan ko su tura da asu ji bayanin zamu yi nan wurin sai sun ji kunya eh za su ji kunya cewa ashe duk abin nasu iskanci ne kawai ashe yancin mace malan dubu bisa dubu yana ƙwarani wala hunna mithul ladhi na bil ma'ruf sanu sai mu zo kuma wal rijali na daraja shi kuma kajiya yake eh karatun ba na sauri bane wajen jama'a manna Allah da ya yi bayani ma shekara 23 yana bayanin ƙura'ani balle mu da bai yawa mun gode Allah Allah ya samu dace